daidai da bakwai ga watan March, shekara ta dubu biyu da sha hudu. A ci gaba da karatun littafin Allu'ulu'u wal Marjan, fi mattafaka alaihi Shekhan al-Bukhari wa Muslim, na Muhammad Fu'ad Abdulbaki, Allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi. muna ƙarƙashin littafi na arba'in da uku littafin da ke bayani a kan falalolin annabawa a inda in ba a manta ba malin ya ɗauko bayanai dangane da darajoji da falaloli na jagoran annabawa da manzanni baki ɗaya ne manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa inda yau za mu tashi babu wujubu tiba'ihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama babin da zai magana akan wajibi ne bin annabi tab jama'a ashe bin annabi ba ganin dama ba ne ashe bin annabi ba ra'ayi ba ne bin annabi wajibi ne akan komi duk abin da zuciyanka ta tsara maka ka bi saɓanin abin da annabi ya zo da shi to ka ɓata. Kuna fahimtar wannan da kyau ko? Bin annabi wajibi ne akan komi. Malai ce hadisi Abdullahi bin Zubair radiyallahu anhuma. Wannan hadisi Abdullahi Dan Zubair Allah maɗaukin sarki ya ƙara masu yarda, annahu haddasahu. أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم yake cewa wani mutum ne daga cikin mutanen Madina ya kai kuka ya kai ƙaran azubairu wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. To daga daidai nan ina son ku samu natsuwa ku fahimta. ba ta yadda za a yi a ce al'umma su zauna a wani gida ko su zauna a wata unguwa ko gunduma ko ƙaramin hukuma ko jiha ko ƙasa in dai a duniyan nan suke face watan wata rana sai an samu rashin jituwa waɗannan al'umman ko babu farar al'umman da ta kai su in ka zara annabawa da manzanni to amma kaji sun samu rashin jituwa tsakaninsu da rashin jituwan ya zo ya suka yi to kun ga anan dole ne duk wanda ya samu saɓani tsakanin shi da wani to yi aikin da waɗannan suka yi in ba haka ba to shi ɓatacce ne kuna gane wannan ko domin kun ga kwanukan nan da suke kasantuwa a tsakaninmu a cikinmu ɗin nan to su ne fa waɗanda suka gabata Allah maɗaukin sarki maimaita su yake yi domin a yi aiki da alkur'anin da hadisin da ya sauka a waɗancan kwanuka idan ya zama ba mu fahimci haka ba to kenan addinin ma da rayuwa ba mu fahimce ta ba baki ɗaya to ko mutum zai jefa rayuwan cikin haɗari jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ko az-zubair dan awwam annabi ya ce li kulli nabiyin hawari kowane annabi yana da ɗan lele ɗan gani ne shi wa hawariya az-zubair ibn al-awwam ni nawa ɗan lelen shine az-zubair dan awwam kuma shi zubairun nan yana da dangantakan jini da annabi kuma zubairun nan na na asma'u ‘yar abubakar ita ce matan shi, ita ta haifi Abdullahi da Aisha ake mata alkunya da shi, wanda ya zama shi ne gwamnan Makka a lokacin da yake raye, wanda malaman tarihi suka ce Hajjaji bin Yusuf Sakafi ne wanda ya kashe shi. To kun ga waɗannan bayan Allah sun samu rashin jituwa tsakaninsu, to ya suka yi? Shin kowa ya zauna ya tsara ma kanshi wata dabara ne? da wani tsari a zuciyan shi wanda yake ganin shi ne zai bi matakin tsira in haka ne to sun bata dole ne duk sanda abu ya kai ya komo ya taso to ko menene a baza shi a faifan alkur'ani da sunna abinda qur'ani da sunna suka ce shine kare abun bi saboda alkur'ani da sunna ba za su taba goyon bayanka ba saboda haka ko za ka ji babu daɗi to wannan jin ba daɗin shine ibadar kun gano wannan da kyau ku za ka ji cewa inda so samu ne da kaza aka ce inda so samu ne da kaza aka yi da ba kaza aka yi ba to sai kaga kuma wani abu sabanin haka to bin wannan ko to shi ke nuna cewa lalle ilalla kai bawa ne na Allah har ma sai ka ji wani yana cewa wai me yasa wai ku kullun rikita rikita na ta faruwa a cikin ku haka ya faru tsakanin sabon annaba da wata al'umma ce matacciya murus shuru za ka ci? al'umma ce wacce take a raye wannan ya sa duk wata al'umman da take da ƙaiƙayen rayuwar wannan al'umma to za ta yi ta haifar mata da matsaloli iri-iri ya da kusan wannan lokacin da sahabai suke garin maka ba su da matsala isu-isu sau da duk wanda ka gan shi a wannan sahun irinsu ne ɗan uwansu ne mumini ne ɗari bisa ɗari wanda kuma ya zauna a wancan hannun kafiri ne abokin adawa ɗari bisa ɗari amma da aka je madina abin ya ƙara faɗi abin ya ƙara yawa da awan ta ƙara karɓuwa to sai wasu waɗanda ba na asali ba sai suka shigo shigowansu sai ya haifar da jama'a ta uku ga ajin kafirci ga ajin imani a tsakiya kuma ga ajin munafinci waɗannan munafukan suke kunna wuta tsakanin muminai da kafirai su kunna wuta tsakanin muminai isu isu su kunna wuta tsakanin muminai da ƴan uwansu munafukai haka za a yi ta samun wannan rikita rikitar har zuwa sanda duniya za ta ƙare shi sai ka yi taka tsantsan da imaninka in ba ka ba wani sai mai da kai fatsa abun farautan shi kan ka ce kwabo ya gama tsinto abin da zai tsinta ko ya tsintan bai tsinta daidai ba ya waye gari ya watsi da kai ya ci gaba da harkokin shi Allah madaukin sarki tsare mana imaninmu ba a cewa ba za a samu rashin jituwa ba cin da gashi har an samu kuma gashi har an kai ƙara da koke wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fi shirajil harra dangane da rigiman fadama na harra allati yasquna bihan nahala wanda suke tsiba ruwan wannan fadama suke shayar da dabinansu فقال الأنصاري to kukan wannan balansare shine sarrihil ma ya murro ya ce ma zubairu ka saki ruwa ruwa ya gudano ya zubo ya zo gona na in shayar tukuna kafin kai ka shayar da naka ana tafa lafiya lofa kawai sai wasu suka lallaba suka ziga shi suka ce ga abin da za ka yi don asali yadda suke shi ne idan lokacin shayarwa ya zubairu zai shayar da gonan shi sai buɗe hanyar ruwa sai ya shiga gonan wannan mutumin madina shi ma sai ya shayar sai aka za ka ce kakka yadda ya kullun shi yake farawa ai kai ma ka cancanta yau ka fara to sai zo sai ce a yau ba za ka shayar ba ni ne wanda zan fara shayarwa kafin kai Fa'a ba alaihi sai zubairu ya ce a'a mu saba yadda muke yi mana kun gano wannan da kyau ko sai ce a shi ba zai sakiya ba zai shayar ne kamar yadda dama muke yi hankalin mu kwance kan mu haɗe muna tafiya ba mu da matsala haka zan yi fahtasama inda nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to sai suka ɗauki koke suka ɗau kuka suka ɗunguma sai wajen annabi فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للزبير da annabi ya ji kukan nasu duka barka ji dattijan arziki sai ce mu zubairu iski ya zubair zubair je ka shayar da gonanka yadda ka saba summa arsilil ma'a ila jarika sannan ka saki ruwa maƙocinka ya shayar fagadibal ansariyu sai wannan mutumin madina sai ya fushi jama'a fushin da ya yi fushi da hukuncin wa hukuncin annabi shi sa a matsayinka na babba a matsayinka na malami a matsayinka na dattijo a matsayinka na shugaba don ka yi hukuncin abin da yake daidai wani ya yi fushi ya gaya ma magana kaka damu in ka damu ko ka nuna ba ka fahimci wannan nassun ba kun gano wannan sai dai zuciya kamar yadda masu faɗi ke cewa ba ta da ƙashi amma ko ba ta da ƙashi mata ina fatan mun gano wannan da kyau wata magana in ka ji daure cije haɗiye ta wallahi komin daren daɗewa sai ta zama tarihi abin tattaunawa muna gano wannan da kyau yanzu ina ganin akwai wanda ya kai annabi girma cikin wannan al'umman kaf amma ga shi ya yi hukunci wannan mutum ya yi fushi bai yadda ba yanzu me yake so a ba abin da yake so bin abin da yake so shine ne? shine adalci in ba ba abin da yake so ba to an yi zalunci ba a yi adalci ba ba a kyauta ba ba a ba da haƙƙi ba kun gano wannan da kyau ko amma in an ba abin da yake so nan ne adalci ko da ko ɗaya ɓangaren yana ganin ba a mai daidai ba tun da dai shi an mai daidai abin da yake so to yanzu ne aka yi adalci yanzu ne aka san Allah kuna fahimtar wannan da kyau ko Allah ku rika natsuwa akan abubuwa baki ɗaya kuma ku dage ku riga karatun da ya kamata ku yi shi sa duk wanda bai san a gaya ma al'umma gaskiya su fahimta su bauta ma Allah su tsira ku za ga yana adawa da irin waɗannan karatukan dan ɗalibi kafin ya taka tsanin da zai kai ga irin wannan karatun ko zai daɗe to amma in ya zo ya farauta sai ya samu abin da ba za a yi batar da shi ba kuna fahimtar wannan da kyau ko wannan shine amfanin wa'azi da tunasarwa Allah ya tsare mana imaninmu faƙala sai yake cewa an kana na ammatika ya fusata ya ce ma ka goyi bayan shi ne don ka ga ɗan innanka ne wannan hukuncin hukunci ne na ƙabilanci don ka ga ɗan uwanka ne na jini ɗan innanka ne Ya sa kai wannan abun ai ka san wannan ba kun gano irin wannan dai shigantakan ko ga ta an gaya ma annabi ta tsaf an ce yayi ne saboda Zubair dan uwan shi ne a gaban annabi aka gaya ma annabi wannan maganar to yanzu misali kana nan sai wani abu ya faru sai a gaya maka shigenta don Allah sai ka damu eh in ka damu to na farko baka san wannan ba in ka mun baka san wa tilkal ayyamu na dawilu ha bainan nasu ba in ka mun baka san wala nabul wannakum ba duk waɗannan nasoshi da suke magana wallahi baka san su ba in ko ka san su ko sai dai kai dariya ka ce ikon Allah yanzu har darajan ka ya kai ga irin waɗannan abubuwan za su faru da kai don wallahi daraja ce kullu dai magana da ya gaya ma annabi shi yasa wani ya ce dan na ganin mutuncin wani zan iya cin mutuncin shi in ga mai magana ko ina ban damu ba kar ka damu annabi ma ba mutuncin shi suke gani ba kun gano wannan da kyau annabin ma ana iya gaya mai magana ba wani abu bane dan amma kakka saki ka damu dama irin waɗannan marasa mutuncin jajjefa sake cikin al'ummomi haka dan kai ne imani a gwada ƙarfin imaninka a gwada ƙarfin haƙurinka da dangananka in ka haƙura ka dangana ka ci jarabawa in baka haƙura ka dangana ba ka faɗi jarabawa kun ga dai ga ya goyi bayan shi ne don ɗan innan shi ne ki ne yanzu hukuncin ba na adalci ake ba hukuncin yar gida ake kenan zargin da yake ma annabi kuma fa musulmi ne ke wannan fatalawwana wajhu rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai fuskan annabi ta canza au ashe kai fushin ma babu laifi mun gano wannan da kyau ko domin manzo Allah yayi ne yayi fushi saboda bai kamata wanda kake ganin ka isa ka gaya mai ya ji ka gaya mai ya ji ba mun gano wannan da kyau ko wa ma sa'ani illa alladhina araftuhum yanzu duk tinƙahon da wannan yake yi wa ya zo mai da musuluncin a jikin wa ya mori abin da ya moran da har yake kai kuka wajen annabin ba jikin annabin ba amma ya manta ya ci ya share baki annabi ya fusata san da ya fusata sun maƙala sai ya ce is iya zubair kai zubair je ka shayar da gonanka sun mahbisul ma in ka shayar kuma ka tsara ruwan hatta yarja ilal jadari har sai ruwan ya tsuma komi komi shi ake ce komi an kewa jikin dabino haka ko eh sai ya sha ya jika shi ya kai kamar tsawon kafa ɗaya ma'ana ya tsaf kun gano wannan da ke ko sannan sanda ka zo ka saki ruwan ya shayar ina fatan mun gano wannan da kyau haka Allah ke harkan shi sanda ka buɗe ƙofa ta banza ko in Allah ya buɗo maka ƙofan musiba sai ka kamar in ka buɗe ta alheri ne kana buɗewa kuma sai zama ka buɗe wani bala'in da ba za ka iya ɗauka ba kuna fahimtar wannan haka mutane ke tama kansu buɗe-buɗen tsiya yanzu ga da ya haƙura sanda suka saba ba a ziga shi ba zai abin shi hankali kwance to amma yanzu ya zo gaban annabi na farko ya yi tsiwa Allah ya gan shi sauran mumine kuma sun ganshi sun fahimce shi cewa bai da biyayya ga annabi kuna gano wannan da kyau ko Cin daga yan rahoto har sun ruwaito yan tsakaninka da Allah ka san wannan mutumin da wannan abin ya faru da shi Allah duk wanda ya taba karo game da harkan addini haka Allah ke ɓoye shi kuma ansari ne fa wannan abin da ya bai fitar da shi musulunci ba amma kuma ya samu matsala kuna gano wannan da kyau faƙalar zubairu sai zubairu ya ce wallahi inni la'ahasibu hazihi al'aya nazala fi zalika ya ce ina kyautata tsammanin wannan ayan ma ta sauka ne akan wannan abin da ya faru fala wa rabbika la yu'minun ya ce wallahi ma ba sai na rantse da ubangijinka ai ba su da imani hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum har sai sun mai da kai kai ne alƙali mai hukunci akan duk abin da ya faru a tsakaninsu kun ga wannan ayan daga nan har kiyama ta tsaya wannan shi ne. daga ran da wani abu ya faru aka kira ka wai sunanka dattijo aka kira ka wai sunanka mai tunani ko sunan sunan ku manya aka ce me kuke gani duk kun zama kafirai da nassun wannan ayar duk wanda ya zo zai ɗauko aya ne ko hadisi in bai da aya ko hadisi ya ce malamai su faɗi in babu kowa ya ja bakin shi shuru in ba ka ba wannan aya sai ta mai da kai kafiri kai hankali matsala na faruwa tsakanin wane da wane yanzu ba matsala bane na kawo ra'ayi matsala ne hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum kuma in aka yi hukunci wanda yake da gaskiya shi wanda aka ba da hukunci ba a kan shi ba to ya ji a zuciyar shi bai jin kunci cikin hukuncin da annabi ya yi wai sallimu taslima sai sun miƙa wuya ɗari bisa ɗari amma yanzu fa abu zai faru ga nasi karara sai a aje sai a tambaye wani cikakken jahili kai da kake gani sai jin ya tunani na kaza ne sai to shikenan mun yadda sai zama karar rudda ne ai kun gano wannan da kyau ko ka ce ne? inda wani abu ne wanda bai da bukatar nasi ka faɗi to madalla Allah ma ya ce ai shawara irin wannan duk abin da ka ji an ce ai shawara ko to inda ba wani maganar nasi ne kuma harka ne da ya shafi tsuran rayuwa shari'a ba ta magana a kai ba to ana ba mutane dama a kan wannan amma duk abin da ya shafi addini ko jama'a da tsaban nasi yake shi kowa bi yake har malamin ma bai da ra'ayi me ra'ayin shi alkitabu sunna ala faham salaf jama'a kuna gano wannan duk abin da ya haifar da rikita rikitan kasan nan duk waɗannan ra'ayoyin ne mutum zai je sai ya zauna da wasu ‘yan kuri haka sai a yi shawara baga shawara sai shi kenan sai a zartar da shawara kaga wannan shawara ba hannun Allah cikin shi Allah shi kyauta wannan hadisi akhrajahu al-bukhari al-imam al-bukhari tadda shi a littafi na 42 kitabul musaqa babi na shida babu sakaril anhar hadisu hadisun qala zubairu wallahi inni la ahsibu hadhihi al-aya nazalat fi dhalika fala wa rabbika la yu'minun <coughs> hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum wancan ne mala ya kokarin ya ƙara fitar da wata ruwa da al-Imam bukhari ya kawo Allah maɗaukin sarki ya sa dace babu tauqirihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama babin da ke bayani a kan martaba annabi jama'a yana daga cikin martaba annabi in yi hukunci ka yadda ba wa martaba annabin ka gan shi hasan manzo Allah <laughs> ya ga ja barka da zuwa wannan shine martabawa mutum ya ganka a fatan baki ma faran faran amma bayan idan ka yana cin mutuncinka wannan ne martabawa la khaira fi wuddi mar'in mutamalliqin hulwul lisan babu alheri wajen soyayya na mai barkwanci da bambaɗanci da daɗin baki. Yalƙa ka yukhbiru annahu bika wasiku in ya ganka zai ce ya amince da kai, amma bayan idan kafa fa wa ya rubu fika kama ya rubu sa'alabu yaudara kaman dila. Mun gano wannan da kyau ko? To wannan ba alheri akan wannan, shi annabi ana tauƙirin shi ne zahiran wa batina. Ɗabi'an munafukai ne wannan izala kullazina amanu ƙalu. amanna wa idza khalaw ya tsini qalu inna ma'akum inna ma nahnu mustahzi'un jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ko yasa Allah kowa ya a hankali imani tattalin shi ake tattashin shi ake yi kada wanda ya suke asaran yan kayan shi Allah ya shiryar da mu wa tarku iksaru su'alihi ma la darurata ilayhi da kuma barin yawaita tambayan annabi da kwalafici ga abin da ba a da bukatan shi, aula ya ta'allaku bihi taklif ko abin da bai da alaƙa da shari'an da Allah ya ɗaura ma bayi, wa ma la ya ƙa'u, kuma ba a son ka yawaita tambaya akan abin da bai faru ba, wa gaira zalika da wasu al'amuran da za a zo a tattauna su. Kun gane wannan da kyau ko? kowa ya tsaya ya fahimci wannan fahimta mai kyau hadisu sa'ad bin abi waqqas annan an sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala wannan hadisi sa'ad bin abi waqqas ne ya ruwaito manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce inna Musulmi muslimina jurman man sa'ala an shay'in lam yuharram annabi ya ce wanda ya fi kowa daga cikin mutane girman zunubi shine wanda ya yi tambaya a kan wani abin da kafin tambayan shi abin ba haramun ba ne, fa min ajali mas'alatihi sai aka haramta ma mutane wannan abu sakamakon tambayan shi. Kun gano wannan da kyau ku? Ka tara koda rikici ne akan wani abu, sakamakon wannan abin da ka tayar ya jawo musulmi wata matsala to ka fi kowa girman zunubi a wannan al'umman wannan lokaci baki ɗaya. Kuna gano wannan da kyau? Ai, yanzu ba wani abin da zaka tambaya zama haramun ko, to amma akwai abin da zaka tsokano, tsokanan wannan abin ya haifar da bala'in da ba zai ƙare ba. Duk wanda yi wannan, a cikin wannan al'umma ba wanda ya kai shi girman zunubi ba wanda ya kai shi zunguro ma kanshi uquba wanda wannan uquban in ta taso sai dai Allah Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu wannan hadisi akhrajahu al-bukhari al-imam al-bukhari ya tadda wannan hadisi a littafi na casa'in da 96 kitabul li'tisam littafin da ke bayani akan riko da sunna babi na uku babu ma yukrahu min kasratu su'ali wa takallufi ma la ya'anihi babin da zai magana akan shari'a na kyaman yawaita tambayoyi marasa fa'ida da kuma ƙoƙarin mutum ya kallafa ma kanshi abin da fa babu ruwan shi kaga mutum ya je ya sa kanshi a cikin matsalan da in ka tambaye shi wai kai me a ciki sai ga yayi tiris kun gano wannan a wai rigiman wane ne shi kuma wa ma ana illa min ta in gawar gawaitu shi ɗan ƙabilan guzayya ne duk inda guzayya ta yi ta ɓata shi ma yana nan da ka san ɓata kuna fahimtar wannan da kyau ko ba wani dalilin fa ɓatan shi kawai cin da dai suwa na ke cikin abin shi ma ya shiga <laughs> babu a tsararri a duk duniya irin wannan ina fatan mun gane wannan da kyau annabi cewa min husnul islamil mar'i tarkuhu ma la ya alihi yana daga abin da ke bayyana ingancin musuluncin mutum duk abin da babu ruwanka ko Allah ka sa kanka ciki Allah ya shiryar da mu hadisi Anas radiyallahu anhu qala wannan hadisi Anas dan Malik Allah madaukin sarki ya kara masa yadda ya ce خطب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطبة Annabi لني النبي وتهدبا ma sami'tu mislaha qad yace ni kan ban taɓa jin khutuba mai shiga jiki kamar wannan khutuba da annabi yayi ba Ƙala annabi yace law ta'lamuna ma a'lamu da dai kun san abin da na sani la hiktum qalilan da kun yi dariya kaɗan wala bakaitum kasira da kun yi kuka mai yawa annabi yace da ku kun san abin da na sani da kukanku ya zama mai yawa dariyanku ya zama kaɗan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shi ko wannan abin da annabi ya san shi menene shi da yawa ne manzon Allah ya sani shi yasa ya ta ankarar da mu abubuwa wanda bai da hikima ba zai ankara ba qala mai ruwa ya ce faghatta ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wujuhahum sai sabai suka ja mayafansu suka rufe idanuwansu lahum haninun suna ta shesshekan kuka wa rajulun kawai ana zaune sai wani mutum kaga fa matsalan da aka kawo mutane ta kuka hankali ya tashi annabi ya san abin da ba a sani ba sai wani mutum kawai sai ce man abi ya rasulallah waye ubana ji sai annabi ya ce fulanun babanka ne wani fannazarar hazil aya wannan shine dalilin saukan ayan la tasalu an ashiya in tubda lakum tasu'ukum ba komai za ku zo kuna kwalaficin shi ba wallahi in aka bude muku shi ko sai a bata muku rai wa in tasalu an hina yunazzalu alquran tubda lakum Allah ce in kuna irin waɗannan tamboyi sanda Qur'ani yake sauka wallahi sai Allah ya buɗa muku kuwa amma na da ya wuce a yanzu kana zaune lafiya kana gudanar da al'amura ko wallahi ci gaba da yi sai sai daga sanda ka zunguro wani abu ko wallahi in yi maka iya wata duba ko sai ka rasa hanyar gyaran shi shine abin da qur'ani yake nufi kura kallon nasi ba da kallo ɗaya ba daga lokacin da kake ganin a ah, wai ai tambayan fatawan addini ne kaɗai ko zaka sha mamaki akwai abin da kul karka sake ka yi shi in ka sake ka yi shi ko wallahi in Allah maɗaukin sarki ya tashi ga sama gyada a hannu wallahi baka iya rike ta yanzu wannan annabi ya faɗi kaza ga halin da sahabbai suke ciki kawai sai tambayi waye uban shi sai annabi ya ce wani ne shi kuma ya saba ganin wani dattijo yana kawo cefa ne gidansa ya ɗauka shi ne uban shi ashe uwan ta yi aran hanya ashe karuwa ce kun gane wannan da kyau ko ɗa ne wanda aka hauro da shi ta bayan gida sai annabi ya gaya mai asalin uban yanzu wannan abin da aka faɗi zai ƙara samun kwanciyar hankali har ya mutu isa wallahi daga ran da ka zunguro ma kanka wani abu ko ka bar zaman lafiya har abada Allah madaukin sarki ya kiyaye wannan hadisi al-Imam al-Bukhari ya fitar da shi a littafi na 65 kitabut tafsir tafsirin sura ta biyar suratul ma'ida babi na sha biyu babun la tas'alu an ashiya in tubda lakum uku. hadisu anas radiyallahu anhu wannan hadisi sayyidina anas Allah madaukin sarki ya ƙara mashi yarda ya ce sa'alu rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an ta tambayan annabi an ta tambayan annabi hatta a hafauhul mas'ala har sai da suka kai shi bango wajen tambaya, ma'ana suka matsa ma annabi, tun yana son tambayan har ya ji kuma ta girshe shi, ta ishe shi ba ma ya so, fagadiba sai manzon Allah ya fushi, iko Allah sai ya ce wai ya malamin Allah yake fushi. A'a, fushi fa ɗabi'a ce ba, to yanzu ga annabi ya yi fushi, shi kuma annabin me yi? shi yasa kusan irin maganganun da kuke faɗi ya ku jama'a in ba ka ba sai ka faɗi maganan da in aka yi ma fassaran ta ko sai ka je nemo kalmar shahada dan ka faɗi ka dawo fushi ɗabi'a ne ko me ya kawo fushin kun gane wannan da ke ku, me ya kawo fushin kenan idan wani ne ya aikin da ya fusata wani to kada a zargi wanda ya fusata a zargi wanda ya kirkira aikin kuna fahimtar wannan da kyau ku. jama'a kowa ya zaunar da kanshi lafiya annabi sai ya fushi fushi sosai fasa idal mimbara kuma wannan fushin ya sa annabi ya hau kan mimbari faƙala ya ce la tas'aluni al-yawma an shay'in illa bayyantuhu lakum ba za ku tambaye ni wani abu ba yau ko menene sai na gaya muku shi a yau yanzu duk wanda ya ji wannan kuma ya haɗa wancan fushin ya kamata ya san cewa wannan maganan ba wai ana umarni ne da ku tambayan ba menene kaman ka ce ni yaro na dukan kanin shi ka ce buge shi magani. umarni ne wannan tadir kenan فجعلت أنظر يمينا وشمالا فجعلت أنظر يمينا وشمالا جاء أنا سيتي سينر dama دام hagu. فإذا كل رجل rajulin lafin ra'asahu fi saubihi ya biki sai naga kowane mutum daga cikin sahabbai ya lullube fuskan shi da mayafin shi yana kuka mun gano wannan da kyau ko sun san annabi ne wannan sai ce dan mun zauna a gaban shi ne zai rika gaggaya mana maganganun lafiya shi mu tafi sai ka dawo Ai ita rayuwar nan ko ka daɗe kana abin arziki ma ka shekara ɗari kana yi ma na tsiyen ne haka kuna fahimtar wannan da kyau ko suka haƙura da wannan fushi da annabi ya yi suka zauna suka yi ta kuka fa'iza rajulun kana iza lahar rijala sai ga wani mutum wanda idan ya samu matsala da mutane suka yi fada yudu aligere abihi mun gano wannan da kyau ko sai a rika kiran shi da wani mutum can wanda ba uban shi ba kun gano wannan duk sanda ya fada da mutane ta rika cewa kai dan shege ne ba wani ne ma uwarka ciki aka haife ka ba mu za ga mu iskanci kaman kai dan ya dan zina ma har kai kayan mutane maganganu kuna gane wannan da kyau ko duk sanda rashin jituwa ya hada shi da mutane kawai sai rika kiran shi da wannan fa qala ya rasulullah to kaga shi yanzu ya samu opportunity sai ce ya manzon Allah man abi wane ne ubana qala khuzafa sai ce khuzafa ne ubanka mun gano wannan da kyau ko to asalin kuma uban nashi da ya sani kenan kaga shi kuma anan ta yi mai me ta yi mai daidai summa an sha umaru faƙala radina billahi rabban a dan a asalin ruwa za mu zo za mu ci mutane suka dinga tambayan ayyana abi annabi sai ce abuka finnar abubuwa iri-iri shine Umar yin marmazai nail down ya ce mun yadda da Allah ne Ubangijinmu, wabil islami dinan kuma musulunci ne addininmu, wabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama rasula ko mun yadda annabi Muhammadu manzanmu ne. udu billahi min alfitan muna roƙon Allah ya kare mu daga fitina, amma ikon Allah za ga wani kuma shi ke nemo ta. Kina ganin yana da dabaran da in ta zo wai zai iya kauce mata kun gano wannan da kyau ko Allah ya fitina diyanda yanda za ta taso ko kai kokari ba hannunka wajen tada ta inda ta sauka kuma kai kokarin baka wajen shine ka zauna lafiya فقال رسول sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya ce ma ra'aytu fil khairi wa sharri kal yawmi qattun yace tunda nake ban taɓa ganin alheri da sharri ba irin yau innahu suwirat lil jannatu wan nar yace an suranta man aljanna da wuta hatta ma wara al har sai da na gansu wara al a bayan wannan yana nufin bayan mumbarin shi sai da manzan Allah ya ga wuta ya ga aljanna an suranta mai duka duk alherin duniya da ke aljanna ya gani kenan duk wanda ya ya biyayya ga ka san shi duk sharrin duniya Allah ya nuna ma annabi duk wanda ya bijire tsaurin kai shi kuma ga nashi ka san shi yasa kowa ya taka tsantsan da rayuwar shi ina fatan mun gane wannan da kyau Allah ya shiryar da mu kenan ba mamaki wata rana malamin ku zai ce kai na gaji da kaza jama'a kowa ya bari kar ka je ka zage shi manzo Allah gashi ya gaji da tambaya kuma ya ce kar a yi an ci gaba da yi gashi ya yi fushi kun gane idan kuna ɗaukar irin waɗannan tarbiyyar da irin wannan nasihohin ku za ku zauna lafiya kuma ku zaunar da al'umman ku lafiya baki ɗaya Allah sai zama ba ku da sauran matsala a rayuwa Allah ka zaunar da mu lafiya wannan hadisi akhrajahu jahul bukhari al-imam al-bukhari ya fitar da shi a littafi na 80 kitabar daawat a babi na 35 باب التعوذ من الفتن حديث أبي حديث أبي موسى قال وانا حديث أبو موسى الأشعري يجي سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أشياء كرهها an tambayi annabi ne dangane da wasu abubuwan da ya kyamace su, falamma aksira alaihi gaziba yayin da aka yawaita ma annabi tambayoyin sai annabi ya fushi sun maƙala linna cikin fushi sai annabi ya ce mutane saluni amma shi'itum duk abin da ma kuka so ku tambaye ni ƙala rajulun sai wani mutum ya ce man abi waye babana ƙala sai ya ce abuka zafa, faƙama akharu sai wani ya miƙe faƙala ya ce man abi ya rasulallah waye ubana ya manzan Allah faƙala sai ya ce abuka salim maula shaiba ubanka shine salim bararren bawan shaiba mun gano wannan da kyau ko uwar shi ta je ta mallaka kanta ga bawa ne ashe shi dan bawa ne kuna fahimtar wannan da kyau ko ya ga wancan ya ciri tuta shi ma ya nemi ya ciri tutan ai ba abin da wani nasara kai kai zaka yi nasara ba wata rana in mutum ya je rawa a bagi aka yi mai liƙi kai in kaje sai dai a liƙa ma mari mun gano wannan da kyau ko falamma ra'a umaru ma fi wajihi yayin da umar ya lura annabi ya riga ya gama fusata qala ya rasulullah sai ce ya manzan Allah inna natubu ila Allah azza wa jalla yace lalle mu mun tuba zuwa ga Allah min bi Allah mun bi kun gano wannan da kyau ko da yake suna hannun daman annabi ne sun san manzon Allah suna taka tsantsan da kaffa kaffa ko kun gane wannan da kyau ko akhrajahu al-bukhari wannan hadisi al-imam al-bukhari fitar da shi a littafi na uku kitabul ilmi babi na 28 babul ghadabi fil mau'iza babin da ke bayani akan halaccin malami ya fushi yayin wa'azi wata alimi yayin karantarwa idza ra'a ma yakrahu in yaga abin da baya so babi ne ma gashi a cikin bukhari amma sai malami ayi abin da baya so ya fushi ya fada ta ce haka malaman Allah suke kun gano wannan su kuma masu yin abun fushin haka shedanin Allah suke ko kun gano wannan da kyau in dai malamin Allah bai kamata ya fushi ba to kai kuma shedani bai kamata kai abin da zai fusata malam ba haka ne ko ba haka bane amma ba wani dalilin da za a ce wai abu ya ta zo na bushi don kayi fushi kayi fada ko kuma wannan abin ya zama abin rigima ko ya zama abin fada ko ya zama abin zargi fushi ba laifi ba ne sai in an yi ta a fuskan da bai kamata ba kun gano wannan da kyau ko duk wanda ya ba daidai ba za a fushi akan ba daidai din shi ba kuma a hukunta shi daidai da laifin shi in yana da hankali sai marmari ya gyara in bai da hankali ko to sai sun nemi su yi mashi irin abin da suka zo su yi makabu dan malik Allah ya rufa mai asiri kun tuna hadisin kab kab ya je ya faɗi gaskiya sai annabi ya sa mai dokan ta ɓaci ya ce kowa ya daina da shi da annabi ya ce kowa yana nufin duk mutanen madina ba haka yake nufi ba suwaye na wani na? to ku daina hudda da wannan ai akwai kafirai a madina akwai kiristoci da yahudawa za su ji magana annabi ne akwai munafukai ‘yan raba ƙafa za su ji magana annabi ne? ba za su ji ba, don ka ce a daina kaza in kana da hankali kai da ka ji maganan ba da kowa ake ba su wane ne waɗanda suke yi da gaske da su ake kawai. Amma in har ka kamba ma kanka wai kare da gudun layya, ana kama ragunan gida ana yankawa sai aka ce ina karen gidan na aka ce ya gudu, wai yana tsoron kar a yanka shi. to kaga wannan kan ba kai ne kun gano wannan shikenan ka abu na fitowa sai suka bi shi ma Allah fa sakare ne nan nan wani da wani da wani suka zo suka tsara shi kuma ya yadda ya masa addu'a kai ma kuma Allah ka tsara shi ga ka Allah ya maka fasaha in yi maka addu'a ba shikenan duk laifinka ya zube ba ka bi ce suka dinga man bayanai sai da suka gamsar da ni kai hankali duk sanda matsala ta taso maka duk waɗanda kaga sun fara kiran ka ko to ka je ka samu wani diyarin da kakkamanta da inda yake ka rubuta su ne makiyanka na farko ina ba ta mun gano wannan da kyau matsala ya same ka suna ƙara tunzura ka suna ƙara baka shawarwari miyagu to har a lahira baka da makiya kaman waɗannan in kana da hankali domin ka'ab na fitowa su suka fara samun shi ya ce wallahi sai da ya zama saura kiris ya koma ya ƙarya ta kan shi ya ƙarya ya tsara annabi ya sai ya tambaye su shin wannan matsalan da na shiga akwai wani cikin sahabbai da shi ma ya shiga irinta sai suka ce eh akwai mutum biyu kai ne na uku ce su wane ne su ko waɗannan yace sai suka ambata man wasu mutanen kirki mutum biyu wanda duk sun je yakin badar yace sanda suka faɗa haka yace kawai sai ni gaba kwana hamsin suka yi an daina hurɗa da su amma cikon kwana na hamsin sai ga aya ta sauka an ce shi ɗan aljanna ne don Allah da ya je ya yi kuskuren ƙaryen nan na minti biyar ya tabbata ɗan ina sai ga waɗancan da suka tsara annabi kuma aya ta sauka ta ce duk ‘yan wuta ne. Shi za ka yi a hankali. yanzu da ya bi zirin waɗannan sun zira shi da sun kai shi sun baro shi ka je ka karanta sabbin nuzul ayan da Allah yake cewa wa yau mai abu zalimu ala yadai har zuwa ƙarshen ayoyi biyun baya ayan ta sauka kan waye wani ne fa daga cikin mutanen makka ya zo ziye musulunta ya ji wa'azi ya gama gamsuwa yana koma abokin shi ce rabu da shi shi sa annabi ya bada Allah ya ba annabi labari a ranar kiyama zai ce dan me ma ya riki wani a matsayin aboki kada azallani an zikir ba'da iz ja'ani wa kana shaytanu lil insani khazula Allah ya kiyaye shi yasa sai ka yi taka tsantsan sai ka binciki waye na kusa da kai in ba gaba kana nan kana ganin wai ai wane yana baka shawaran arziki ne Allah shi ne bala'inka na farko kun gano wannan da kyau ko Allah shi ne faƙaƙala ya rasulallah sai umar ya ce ya manzan Allah inna na tubu ilallahi azza wa jalla ce mun tuba zuwa ga Allah in kai ne kayi laifi an ce tuba ka kamar ni zan tuba ujubu kenan kiburu kenan rawanin tsiya sai ba ce yana yana hana hanyar arziki yanzu Umar ya ce mun tuba zuwa ga Allah sai manzo Allah ya ne sai huce shi san tare da jama'a ko kaya fushin kakka daɗe sai kai ne sai ka huce amma kuma wannan ba shi zai hana gobe a ƙara yi ba kun gano wannan da kyau saboda duk wanda ya san yana yin abin da ba daidai ba ko jama'a ya bari Allah ya marma zai bari in bai bari ba ko za ka waye gari rayuwa ko hina mamakin mutane in ka saba yin abu kana unguwan nan ɗauki maguma a matsayin abin buga misali ka san inda rayuwa zai kai ka kun gano wannan da kyau ko ka san inda rayuwa za in ka ɗauka wai yanzu mu da muke ‘yan maguma a nan wajen muka ɗauka wai nan ne rayuwarmu za ta kare ko to mun zama ke da homai mu duka akwai wanda rayuwa tana nan za ta zo mashi sai ga ya koma rayuwar shi can kudancin kasan nan ina fata mun gano wannan da kyau yanzu kai tun da kake a rayuwar ka taɓa tani za ka zo zariya nan ka zauna eh in ka baro gida ka fito gida ba girma ma ka ake ba amma yanzu ina ruwan ɗalibai da kai yanzu <laughs> mun ga nan da kyau ina ruwansu da kai yanzu a can za ka je da bokiti ka ɗibo ruwa a nan fa <laughs> rayuwa haka take in baka fahimci rayuwa ba ko wallahi ka sha mamaki ya zama da muna tattauna da wani wani ya zo yana tambaya na malam ina Musa yake nace yana ne jadalta yayi mamaki me kai shi nace rayuwa gano yau da kullum wallahi yau da kullum kana zaune wanda kike zaton wai dan nan ne ko wallahi sai ke mamaki yanzu ina malam shehu na kofan doka nan muke zaune muke harkan da'awa da shi ita da'awar ce ta dauke shi yanzu ta kai shi ne jadalta shi kuma da yawa mun gano wannan da kyau ko wani makaranta ne za ta kai shi wani aiki ne zai kai shi wani kuma yau ce mun gano wannan da kyau ko ka nemi mutum ka daina ganin shi gaba ɗaya can sai ka tafi Legas kawai sai ka gan shi wane ya ce wallahi tallahi yau <laughs> isa wallahi kai kaffa kaffa isa ni na ga mutum na bilin bituwa da shirme ko dariya yake bani Allah ya wala dariya yake ba ka san dariya shi ne bai auna rayuwa in ka auna rayuwa sai ka zauna lafiya da wa wallahi da kowa yanzu a yanzu din nan akwai waɗanda muke karatu da su yanzu a yanzu haka suna ina wasu sun tafi sana'a haka ne wanda wallahi in gaje ka buɗe zuciyarsu sun fi son su zauna su ji karatun nan sama da me saboda sana'a ai saboda me karatun ya fi masu kan sana'a amma yanayin rayuwa ya sa jin karatun zai yiwu wallahi ba zai yiwu ba in ko suka zauna jin karatun ko to da karatun da rayuwar duka ba za su yiwu ba wallahi to irinsu ne annabi yake cewa sun tafi wajen sana'an to ladan da muka samu ana rabawa da su saboda zuciyarsa tana ina tana nan kuma ina fatan mun gane wannan da kyau ba zai yiwu ba ne duk yadda suke kwaɗayi suke sha'awan su zauna a yi da su wallahi zaman ba zai yiwu ba to kagan kana auna rayuwa ko to za ka bi tsari wallahi sannu sannu yanzu kwanakin baya akwai wanda a nan ofis ina muke zama nake mai karatu a nan na. zai zo ɗan littafin shaka ɗan foli ne zo ina mai karatu haka ya tafi mai karatu ya tafi mai karatu ya tafi haka haka sanda aka kashe malam albani kawai sai ya zo man gaisuwa da mutane dinjim yana zuwa muka zauna mu gaisa yana gajiya ba gajiya ce malama gane ne ban gane ka ba ci ba gane ne wance Allah ba gane ka ba ci ikon Allah yace to amma shagon nan da ya san ni in kai baka gane ni ba yace duk tsakanin magariba da isha'in duniya nan nake riko littafi na kana sana'anka ka sai da kaya in mutane sun tafi ka ci gaba da biya man karatu Allah da na kalle shi da kyau sai na ga shi ne na ce wane ke ne ce masha Allah na ce lafiya ya ce wallahi tallahi na je na zama dan majalisa na wakilai na tarayya yau shekara na kaza tun da aka fara siyasa yake wajen nan ya ce yanzu haka ma ana shirye-shiryen ni zan yi takarar gwamnan jihar mu da izinin Allah na ce a yanzu gwamna ne nake gani yanzu a nan kaga rayuwa shi jin da Allah je kai shi nace to ya labarin karatu fa yace sai da Allah ya gafarta mana nan da kyau ne da ya ce to san da kamar makarantar na ina ka dafi ya ce ai sanda na bar makarantar nan ya ce tafiya na yi kano in je in yi digiri sai kuma in ci gaba da karatu wajen su malam jafar ce wallah abin da ya kai shi kenan yana zuwa ya samu admission kawai sai wata yarinya ajin sai ta ce mai ba zai zo ya haɗa ta haɗa shi da yayanta lokacin da ba sa komi ya rika zuwa China yana faro masa kaya na kaza dan daga kirkin shi da natsuwan shi yace digirin da bai yi ba kenan ganan yace can na sabo kuɗi ba na yace wallahi gaba ɗaya na manta da wani harkan katun boko yanzu na manta da karatun ka na ce eh, gaskiya ne in ma kai karatun wannan dalolin ake nema liko Allah yana son karatun amma situation Allah ya hana akwai wani babban mutum a jihar nan sanda ya zo mana ga yaso abin da ya faɗi kenan ya ce mala albani ya rasu ya bari ni yake bi bashi ya faɗi maganin ya tafi mu bai san malam ya gaya mana bashin ba shi ne malam ya gaya mana cewa shi wannan babban mutumin ɗalibin shi ne kun gano wannan da kyau to yanzu misali in ka ce yanzu wannan babban mutum ya dawo makaranta ya zauna gaban malam biya mai katu zai yiwu Allah ba zai yiwu ba diyan da yake sha'awan abu shi za ku kallon situation yanayi gano wannan in ya zo ko Allah zai ga mutum ya gagare yin wani abu ana ne yanzu waɗannan da kuke ganin muke karatu da su ko nan da kwana kaɗan sai ga kuma wata fuskan ne ba su ba ne sun gama sun tafi sai kuma Allah ya kawo wasu kuma. Ana nan watan wata rana waɗanda suke zama nan kuma sai su ga a zaune a nan wajen wani fuskan ne ko ba wannan ba, shi mai wannan fuskan fa ya tafi, wanne kuma Allah ya kawo. Allah ka Allah ke al'amarin shi, Allah ya tsare mana imaninmu, shi yasa jama'a kowa ya taka tsantsan da rayuwa. babu fadlin nazari ilaihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa tamannihi wannan babi zai yi bayani akan falalan kallon annabi kai jama kallon manzo Allah ga ku yana da falala haka sa bai ba da kai su falala kenan su sun yi arba dawa da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma kai gurin da ma ka ga annabi ko da cikin bacci ne kun gane ko cikin bacci ka rika gurin ina da ma Allah ya azurta ka kaga annabi wannan abu ne mai kyau kuma ka rika gorin Allah ya haɗa ka da annabi ranar tashin kiyama shi ma wannan menene abu ne mai kyau iza rika yin addu'a sosai Allah madaukin sarki ka nuna wa manzon Allah cikin bacci haka za ka yi ta yi ko za mu mamaki Allah ya ji kan mala albani ya ba mu labari ya ce akwai wani abokin shi wanda wannan abokin nashi kullun ya kwanta bacci sai ya mafarkin annabi ya gaya mai siffan da yake gani malai ce lalle siffofin annabi ne kullun yana nan ran nan kawai sai je ya kwalkwale gemun shi ya ɗan rage shi haka ya ce sai kuma ya fara ganin kwana ɗaya kwana biyu ba zai ga annabi ba na uku sai ya gan shi sai an goshi a nesa da ku gashi gashi ran nan wani lalura ya sa ya aske gemun duka sai ya koma sai dai in ya zo sai a ce yanzu annabi ya wuce nan kun gano wannan da kyau ku shikenan ya zo ya gaya malama ne ce ba wani abu ka canza na rayuwanka bai ce wallahi ba wani abu sai ce ka da ka cire ni ka mai da gemun ka gani na manta labarin shin ya mai da gemun ne ya koma yana gani ko ko yaƙi. Kun gano wannan? Yo malam na gano abu kaza ke hana ni ganin annabi kana tsammanin zan daina wannan abin ne? Ai wallahi in dai abu kaza na sa an gan shi ko zan ce wannan abin har yau tanadi. Shi ko abin da zai sa kar an gan shi ko ko ina benefitin da shi zan me? Allah za a bar shi. kana ɗan Najeriya har Allah azata ka ganin annabi a'a bai kamata kai wasa ba ina fatan mun gano wannan da kyau saboda ita Najeriya tana da matsala kun gano wannan da kyau ko kuma 'yan Najeriya su ma suna da me nasu matsalan ta musamman Allah shi taimake mu حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال annabi ya ce la ala ahadikum zamanun annabi ya ce zamani na nan zai zo ma ɗaya daga cikinku li an yarani ahabbu ilaihi min an ya laho lahu a ahlihi wa malihi ya gorin dama ya ganni sai ya fiye mai duka iyalanshi da dukiyanshi. waye anama zai so haka ba hmm? wane ne a nan yana da mota ba zai so ya ba da ita ya mafarkin annabi ba wallahi ni dai zan iya kawai dai a ce na ga annabi ko a bacci ne jama'a kai mafarki ga ga annabi fa alheri ne na gaya muku wallahi alheri ba ɗan ƙarami ba mun gano wannan da kyau ko alheri ba ɗan ƙarami ba akwai matashin da ya taɓa gaya mai ya ce ya yi mafarki ya ga wata kyakkyawar mace ta zata ce mashi ka zo ganin annabi ne ya ce eh sai ta jaye sai ta shigar da shi cikin wani rumfa sai je ya gan shi da ya fito sai ce ke cewa ce ta ce ta ce aisha na ce to wallahi ka zama mutumin kirki mun gano wannan da kyau ka zama mutumin kirki dan duk siffan da ya faɗi na Aishan da siffan da ya faɗi na annabin da gaske su ne kun gano wannan amma zuwa yanzu wannan matashin kuma yana ɗan taɓa gada-gada haka gano <laughs> wallahi kidin Allah saka wallahi tallahi ba kuma bai da ilimin da zai siffan da siffan Aisha ko siffan Annabi bai da shi amma a lokacin mai bin Allah ne Allah ya mai wannan arzikin Iza jama'a Allah kowa ya duba shi duk wanda ya sai yanayin abin da ba daidai ba ko ya bari kuma yana daga abin da ke taimakawa mutum har ya irin waɗannan mafarkai na arziki cin halal faɗin gaskiya kiyaye amana sallah kan lokaci sallan dare kun gano wannan da kyau ko da sauran abubuwa irin wannan suna taimakawa Allah ya tsare mana imaninmu wannan hadisi malai ce akhrajahu al-bukhari al-imam al-bukhari fitar da hadisin a lamba na 61 kitabul manaqib babi na 35 babu alamatin nubuwa fil islam babin da ke bayani akan alamomin annabta a musulunci Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum